Barka dai mutane na. Kamar yadda kuka sani ni ne ku Abubakar Bashir mai shadda. Kada ku manta da danna wannan tashar subscribing sannan ku danna mata alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye daga zarar sun ɗora. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani ni ne ku Umar M. Sharif. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa. Kamar yadda ku gani a waɗannan bidikan na baya wanda Umar M Sharif da kuma Abubakar Bashir mai shadda suke magana a cikin hoto. To insha Allahu a cikin wannan bidiyon ma za mu nuna muku yacce za ku yi ku haɗa kalar wancan. Kowane hoto kana buƙatar yin magana za ka iya sawa wannan hoton ya rinƙa yin magana. insha Allahu a cikin wannan darasi za mu koya muku yadda za ku yi ku yi wannan abin amma kan mu tafi zuwa cikin wannan bidiyon idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din kada ka manta ka danna min subscribe sai ka danna min alamar ƙararrawa kana kai shiya da yan uwa domin su ma su gani su amfana mu je zuwa cikin bidiyon mu direct abin da zaka fara yi shine zaka je ka nemo browser ta Google Chrome browser ta Google Chrome dare za mu tafi zuwa browser mu ta Google Chrome wannan ita ce browser mu ta Google Chrome za mu shiga a cikin browser direct bayan browser ta buɗe za ta ba mu fuska kamar haka kenan za mu zo mu rubuta ga gurin satin nan gurin za mu danna a kai bayan mun danna a kai za mu rubuta i sai mu zo mu ɗan saka wannan alama wadda ake sawa a tsakiya sai mu sa id a gaba i sai mu ɗan sa abin nan kamar na wannan sai mu saka id shine abin da za mu yi sacin sai mu danna akan sacin bayan mu danna akan sacin direct zai kawo mana fuska kamar haka gashi nan za ku ga d gashi nan sai dan wannan alamar id did ne ko da id din kai researching ma za ka same shi gashi nan za ku ga ai ya riga ya fito to daga nan gurin wannan rubutun za ka danna akan wannan rubutun bayan ka danna direct zai zo zai baka fuska kamar haka zarar ya baka fuska kamar haka to website ne amma me amma idan kai farkon fara shiga website ɗin ne direct zai fara nuno ma inda za ka je kai ɗora gmail ɗinka website ɗin ba wahalar buɗewa ne da shi ba gmail kawai za ka ɗora mai ya riga ya buɗe mu bara mu danna akan nan gurin mu danna akan try it za mu ɗan jira ba network babu network sai mun ɗan ƙara jira za mu ɗan yi back sabida ba network sai mu ƙara dawowa direct za mu ƙara dannawa d id sai mu danna akan sat. direct bayan mun danna akan satin sai mu ƙara komawa bayan mun koma zai ƙara buɗe mana fuska kamar haka sai mu danna akan nan try it direct bayan mun danna akan try it gashi nan za ku ga ya buɗe mana fuska kamar haka za ku ga gashi nan tutorials ne na duk za ka yi ka yi wannan aikin kenan daga to direct mu za mu shiga start akan za mu danna akan start free din nan to direct bayan ya bude ma fuska kamar haka bayan kaji. yanzu mu wannan mun riga mun buɗe shi kenan mun riga mun yi amfani da shi ga shi nan za ku ga amfanin da muka yi da shi to idan kai ne direct sai ya fara nuna maka ɗora gmail ɗinka kana dannawa akan gmail zai sa ka ƙirƙiri password to kawai kana sa wannan password ɗin shikenan wannan ya riga ya shikenan ka riga ka riga ka buɗe shi ba wani wahalar buɗewa ne da shi ba daga zarar ka buɗe shi zai baka fuska kamar haka amma akwai wani abu da na manta ban gaya muku ba ba zai buɗe ma fuska kamar haka ba sai ka zo waɗannan madannan na sama sai ka danna a kansu bayan ka danna a kansu za ka zo nan gurin inda aka rubuta desktop site sai ka danna akan desktop site nan idan ba a gut yake ba kun ga za ku ga yanzu nan an cire gut ɗin za ku ga ya matse gashi nan za ku ga ya cika fuska za ku ga wannan ɗin site ɗin ya cika fuska to za ka zo ka danna akan yan madannan nan naka ba kan desktop site yake ba sai ka danna shi akan desktop site yauwa sai ka jira ya buɗe bayan ya wannan bayan ya gama satin kenan bayan in ka mai da shi desktop site ɗin to abu da za ka yi shine kafin ka shigo cikin nan gurin ka tabbatar da ka nemo hoto wanda kake so ka saka yi wannan maganar bayan ka nemo hoto za ka iya kai rikodin maganar da kake so hoton ya yi tun kafin ka shigo zuwa cikin nan direct da ka shigo cikin nan ya zama ka zo za ka fara aiki kenan to direct mu je mun mallaki maganar da za mu sa akan hoton kuma mun mallaki hoton daga nan gurin ga aka rubuta ga inda aka rubuta wannan create video daga saman nan za ka danna akan create video bayan ka danna akan create video direct gashi nan zai baka fuska kamar haka Da ƙasa idan ka zo gurin hotunan nan gashi nan za ku ga an sa art sai ka danna akan ade direct sai ka je ka nemo hoton da kake so yayi magana za mu je mu ɗauko hoton da muke so yayi magana direct za mu je mu nemo hoto ga wani hoton nan na Bashir mai shadda shi za mu samu nuna muku yadda muka yi asalin wancan to direct idan ka zo ka sa shi wannan site ɗin zai tace hoton zai yi abin da ake so ko ba zai ba Idan ba zai ba daga saman nan gurin za ku gani zai yi satin gashi nan ya rubuta gud. To idan ba zai ba zai cancel kenan. Za ku ɗanyo zumin daga nan gefen gashi nan gurin ga wani ɗan guri nan a nan daidai nan za ku danna a kan shi. Bara mu ɗan ƙara janyo shi. Gashi nan inda aka sa script ɗin nan to gefen script ɗin za ku danna. Gashi nan kuna dannawa haka daga nan gurin in kuka janyo haka za ku ga ya nuna muku upload a upload your voice to sai ka danna akan upload your voice idan a lokacin za ka yi magana gashi nan sound recorder za ka yi magana a lokacin idan kuma dama ka riga ka yi magana sai ka je ka ɗauko asalin voice ɗin da kai za mu je mu ɗauko asalin voice ɗin da muka yi direct za mu je mu nemo voice ɗinmu to ga voice ɗinmu nan za mu danna akan voice sai mu good shikenan bayan mun danna akan voice din namu sai mu jira voice din ya gama satin gashi nan za ga yana sat to bayan ya gama sat gashi nan za ku ga good voice ya hau kenan to daga zarar voice ya hau zaka zo daga saman nan gurin bara mu janyo gurin gashi nan za ga an rubuta generate video za danna akan generate video dare da ka danna akan generate video zamu baya za ku ga hoton ya fito gashi nan za ga hoton ya fito da komai to daga nan gurin ga inda aka rubuta generate video sai ka danna direct yanzu yana generating ne na bidiyon yana ɗora magana a jikin hoton direct daga ya gama zai yi ma message ɗin cewa ya gama to direct yanzu gashi nan in kuka duba gashi nan za ku ga yana ta satin yana generating na bidiyon to sai mu jira ya gama yin generating na bidiyon za mu ɗan jira saboda wani lokacin in ba network sosai za ku ga to yanzu shi kenan direct bidiyon mu ya riga ya generating za mu zo sai mu zo mu danna akan hoton ya gashi nan sai mu danna akan hoton muka danna akan hoton sai mu danna akan play mu ga ya bidiyon mu ya kasance za mu zo mu mai da bidiyon mu baya sai mu ji ya bidiyon mu ya kasance barka dai mutane gashi nan za ku ji yadda bidiyon ya kasance ku tsaya ku saurara ku ji ku sani ni ne na ku Abubakar Bashir mai shadda. Kada ku manta da danna wannan tashar. To, direct gashi nan za ku ji network ne ya. Subscribing. sannan ku danna mata alamar kararrawa domin samun shirye-shirye daga zarar sun dora na gode yawwa gashi nan za ku ga bidiyon mu yayi kuma bakinsa yana motsi yana bin daidai to idan kana so ka yi ɗauko wannan bidiyon ya za ka yi ka ɗauko direct za ka yi zoomin daga nan gurin gashi nan an rubuta akan download an rubuta akan download kenan za ka danna akan downloading bayan ka danna kan downloading gashi nan zai baku fuska kamar haka zai rubuta download file again daga nan inda aka rubuta downloading sai ka danna akan download shikenan bayan ka danna zaka iya danna akan open bara mu je ku ga bidiyon mu direct yanzu wannan shine bidiyon mu mun riga mun yi jami'a barka dai mutane na kamar yadda kuka sani ni ne na ku Abubakar Bashir mai shadda kada ku manta da danna wannan tashar subscribing sannan ku danna mata alamar kararrawa domin samun shirye-shirye daga zarar sun dora Na gode. to gashi nan za ku ji bidiyon mu yayi to kowane bidiyo ba sai mun yi muku wancan bidiyon ba duka a haka maka haɗa su to kowane bidiyo idan kana so ka yi da haka za ka yi za ka fara ɗauko size ɗin da kake so na hoto ka gyara hoton da kake so tukunna sai ka ɗauko hoto sai ka kawo shi ka yacce muka yi audio ma sai ka je can kai yi audion ka tukunna sai ka zo ka haɗa su kawai sai ka yi generating sai ka yi downloading kada ku manta danna wannan wannan tasha alama subscribe sannan ku yi like na wannan bidiyo ku share domin yan uwa su gani su amfana